Barkaku da kasancewa tare da ni masu kallo na da sauyana ina muku fata alheri. E, kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo masu kallo na da bibiyata. Gobe idan Allah ya kai mana rai e, akwai balo tsakanin maina da 'yan kwallon ƙasar Algeria. Fata alheri zuwa a gare ku masu kallon mu da bibiyan mu. Eh, muna muku fata alheri muna buƙatar addu'o'inku eh, eh, eh, masoyan ƙasar Nijar. muna muku fata alheri ku rubuto muna ra'ayoyinku a ƙasan kwamin. menene ra'ayoyinku dangance da wannan balo da za a buga tsakanin Algeria da ƙasar Nijar? Menene fatanku kuma menene ra'ayinku? To muna muku fata alheri muna sauran ra'ayoyinku. fata alheri zuwa gare ku Allah ya ba kasan mu Nijar nasara Allah ba mu yana Nijar nasara eh Allah ba mu nasara cin wannan balo da za a buga gobe a Allah ya kai mu na rai fata alheri zuwa gare ku idan farko ne zuwan ka wannan tasha kai mana subscribing kai lakin kai share ga uwa shi zai ba da karfin guwar dan daura sabon shiri za ku same shi kai tsaye fata zuwa gare ku masoyan mu na faɗin duniya baki da wanda suke bibiyan mu mun gode da bibiyar da kuke muna a kowane lokaci fata alheri zuwa gare ku